ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت katabat وويل لهم مما يكسبون صدق الله صدق الله العظيم ina gaida chairman din taro da yan uwa da suke nan duk da da na fi so in je kai tsaye wato cikin wato darasin mu to wannan roko da brother ya mu ya sa ni wato ya zama dole in sake wato jaddada wato asalin imani na wannan imani kuwa shine na musulunci kuma shine kadai addinin da ya ce ya zama dole ma duk wato mabiyansa da in suna so su cika imani sai sun yi imani wato da jesus christ ba musulmin da zai kasance a musulminsa idan har ya ce bai imani da jesus ba mun yi imani akan cewa jesus christ na ɗaya daga cikin manyan 'yan aikan allah haka kuma mun yi imani kuma mun yi imani yana cikin annabawa mun kuma imani da aihuwansa na ban mamaki wanda wasu kiristoci na yanzu ba su ma yadda ba mun kuma yi imani yana tayar da mutattu amma fa da izinin ubangiji yana kuma warkar da wanda aka haifa da makanta da kuturta amma da tofa a nan gurin muna tafiya tare da ku to asalin abin da wato ya raba mu abin da ya raba mu a hanya wato tsakanin musulmai wato da kiristoci mun ce muku shi ba Allah bane wato da ya zo wai a sulfan mutum kuma shi matsayinsa ba ɗaya da na Allah ba ne sannan kuma shi ba wai haifaffen ɗan Allah ba ne to yadda aka ce a can baya kafin zuwa musulunci akan fassara mabiya a 'ya'yan Allah to da haka ne sai mu ce eh Jesus ya fi kusa zama da ɗan Allah saboda yanayin imani saboda shi zai fi mutanen da suke al'ummarsa imani akan kowa da kowa to in ta wannan tsarin ne e, za a ce an yadda cewa lallai wato shi ɗan Allah ne to amma duk da haka ba fata yadda kiristoci suke cewa shi ne kaɗai wai haifaffen ɗan Allah ba suka ce shi haifaffe ne ba halittarsa aka yi ba to ba haka yake ba to yanzu bari mu dawo kan darasinmu darasinmu ko shi ne shin bible kalman Allah ne duk da broda swaga ya zuwa yi ta bayani domin ya yi ƙoƙari ya gamsar da mu ya ce da bugun ayoyi da kuma fassara duk wai abu ɗaya ne to yanzu bari in bada misali a musulunci mu muna da fassara a yarurruka daban-daban wato har kuma da wannan yare wato na turanci akwai malamai da suka yi kamar su yusuf ali da su muhammad victor da kuma sauran manya-manyan malamai a yarurruka na duniya daban-daban to kaga ko an samu bambanci sai dai a samu bambanci a gurin zaben kalman da ake yin fassara na ce a iya kawai zaben kalma idan za a fassara Kur'ani wato daga larabci zuwa turanci ba wai a canja fassaran ayan ba domin shi bugu na sura wani abu ne mai zaman kansa na musamman to misali ku kalle ni anan yanzu bari in rike a hannuna wannan littafi na bible din wanda na san wannan bible din broda suwaga da wasu mabiyan protestants ba su yadda sun karbe shi a matsayin kalmar Allah ba kuma shi ana kiran shi da roman catholic version wato na bible ana kiransa the way Reim ba shi wannan bible wannan bible din yana da littattafai 73 ne wannan kundin ilimi ne wato na littattafai har 73 to an samu ƙarin littattafai bakwai akan wato wannan da kuke gani a nan wanda brother swaga ya yi imani da shi shine kims James ba wannan Games ba shi da shi su swaga suka yi imani akwai jaridansa ta addini wato wanda ya sake ta a shekarar 1985 akwai wani tambaya da wani dan wayewa brother swaga akan cewa shin bible kalmar Allah sai ce kalmar Allah ne amma kuma fa ina nufin wato King James Version shine asalin wanda na yadda. Na ce ka sani a littafinka da ka buga wato a shekarar 1985. To kuma kai ka sani a cikin King James Version akwai littattafai bakwai da kuka riga kuka cire kuka yi watsi da su. Sam kun yi fatali da su kuma ina nufin wato wa'ina littattafai guda ba. So Protestant ba su karɓe shi wato a matsayin kalmar Allah ba. Kai in ka tashi bayani kakan ce wai so wa'ina littattafan apocrypha ne wanda da dama daga kiristoci ba su san ma'anan wannan apocrypha ba kuma apocrypha wato yana nufin kokwanto ko kuma rauni suka ce wa'innan littattafai ba su cancanta su zama kalmar Allah ba to 'yan protestant shine suka cire suka yi watsi da su wa'innan littattafai bakwai an yi watsi da su a nan gurin to shi sa wannan bible ɗin su 'yan protestant ba su yarda su karɓe shi a matsayin kalmar Allah shin daidai na faɗa to tunda kun ce ba kalmar Allah ba bari mu sa shi a gefe tun da layin ku ne zan yadda da kudu abin da kuka faɗa mu kun ce ba kalmar Allah ba ne, ni kuma na yadda na ajiye shi a gefe to yanzu abin da kuke gaya muna wannan shine kalmar alma wato King James Version to shi yana da littattafai 66 ne an fara buga shi ne wato a shekaran 1611 wanda ya bada umarnin buga shi shine shugaban na wato King James wanda da sunansa har yanzu ake amfani da shi waye ya da umarni wanda ya bada umarni shine ba Allah maɗaukaki ba King James shine ya ba da umarni ba Allah maɗaukaki ba to yanzu bari mu koma littattafan farko-farko da aka fara bugawa to wa'inne ne tsofaffin su ne shekaru 600 zuwa ɗari 400 bayan jesus to su ake kira tsofaffi to yanzu mun samu daman wata hanya wanda ta fi kusa da tsoffin wa'innan littattafan tsofi na can baya to wannan fassaran ko in ce wannan bugun da ake kira wato rsv wato ma'ana revised standard version ya fi tafiya kusa can da littattafan bible na farko akalla wasu shekaru 200 zuwa 300 bayan jesus kuma yanayin kusantaka da wato tsoffin littattafai na dacan zai fi zama kusa da gaskiya fiye ko da hankali kai tunani kuwa yanzu da misali a lokacin jesus ne aka rubuta wannan littafi aka kuma bashi ya sa hannu ya duba to kaga ba wani wanda zai magana wannan shekaru 200 zuwa 300 ne wannan kuma shekaru 600 zuwa 400 bayan sa wannan fasaran an buga shi ne a nan ƙasa da sauran kasashen makwabtaka kamar british da canada da kuma sauran to a ƙarƙashin tsarin ku aka buga wato wannan bible din kuma kamar yadda kowa ya sani an yi matukan yabo da kuma karrama wannan bugun littafin ɗaya daga cikin misalai wato church of england newspaper yana cewa bugun bible mafi kyau da aka buga a wannan karni namu da muke ciki to shine wannan wanda ya fi kowanne ita kuma times literary supplement cikakke da kuma kammalallen bugun littafi wanda shahararrun zababbun malamai suka kammala an kuma yi amfani da ilimi wato na kimiyya da yake nan a yanzu jaridar life and works ita kuma abin da ta bugo ta ce littafin da aka bar ainihin harufa na wato na asali da kuma haɗuwan kimiyya na bugun zamani wanda aka cimma daidaito akwai wata jaridan wato times of uk england ita ta ce wanda ya fi kusan zama daidai kuma ya fito daga ainihin sahihin littattafai to shi ɗin dai wannan littafin wanda suka fara buga shi wato an buga shi ne a shekarun 1952 to an yi ta jaddada kalaman karramawa wato ma King James bashon to zai zama ban yi wato adalci ma kaina ba in ban kawo muku nan bayanai domin in karanta kuma ku ji da kunnanku tunda brother swaga shi bai karanto ba bai kamata nima a ce na tsallake ba to tunda su suka ce sun yarda da sanya hancinsa nima duk hujjojin da zan kawo daga King James Version ne ina son sa duk da dai a yanzu sukan dan canja fassara da wasu bayanai daga cikinsa saboda asalin bayanan baya gamsar da wato kiristocin da suke nan kamar wannan fassara na karshe wato dan wana brother swaga inda ya kammala da shi inda ya ce an haɗu da wani paul a damascus road wanda shi a da yana tsangwaman wato addinin Kirista sai kama hanya zai tafi Damascus sai suka ce Jesus Christ ya fito masa sannan ya yi magana da shi wato a yaren nan na Hebrew. Yace ɗana, ɗana, me yasa ne kake kai tsangwama ta kan hanya? Me yasa kake kai haura wato wa prick? To wannan shine asalin mugun da yake cikin King James Version, wanda shine dan uwa Brother Swaga ban san dalilin da ya amfani da kalmar goal ba. na ta tambayan kiristoci menene gaul din kuma duka sun ce ba su sani ba na ce to me yasa kuke canja kalmomi ne tunda a kalma an ce pricks ne ya kamata a ce pricks ne in kuma an ce za a bi wato asalin fassara wato na King James Version na to amma sai ka ji na cewa girls girls ni ban taba jin wannan kalman a rayuwana ba hala sabon kalma ne ko kuma wani sabon dabara ne aka fito canja kalmomi a gurin fassara ba abu ne mai amfani ba san ba za mu yadda da haka ba shi yasa mu ba mu amincewa to bayanin da suka yi akan King James version wato lokacin da ake revised standard version wayannan malamai 30 manya-manya tare da wasu manya-manya guda 50 masu sa ido suka ce sun tabbatar da King James version ya bi dokoki da kuma tsari na turanci da kuma haki na wurin fassara an yi wannan bugun ne wato a shekaran 1881 suka ce an sauƙaƙa kalmomin sannan kuma an inganta su kuma an daraja asalin kalmomin da aka fassaro su daga gurin sannan aka sa su ta yadda kowa zai fahimta domin ganewa suka ce lallai tabbas wannan bugun ya kai wani matsayin da ba wani littafi da ya kai a yare da kuma fahimta wato na yaren turanci a fannoni da suka ce mun yadda da shi mun aminta da shi sannan kuma har abada mun dogara mu masu magana da harshen turanci wato 'yan amurka da 'yan kanadiya da kuma 'yan british da mutane kamar ni wanda muka ɗauki turanci a matsayin yaren uwa ina magana da yaren turanci fiye da duk wani yare duk da dai ban kai broda soga yin turanci ba amma kuma ina mafarkinsa ina tunaninsa kuma a cikinsa nake ninkaya to shi sa nake kiran shi da yaren uwana saboda haka 'yan kwaleji suka faɗa to kun ji duk wannan karramawa ne da aka yi ma littafin da wani zai haka mai kur'ani na san ba malamin da zai fito ya ce zai kushe shi to yanzu bari ku ci abin da zai girgiza ku na ce yanzu ne za ku sha mamaki to ku biyo mu domin jin karashin ci gaba da wannan mukabala tsakanin sheikh ahmad didat da kuma reverend jimmy swaggart a tashan ku mai tarin alheri jakadan alheri youtube tv jakadan alheri youtube tv tushen haskaka rayuwa